Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Ma'abuta bindiga ɗauke da tutocin Amurka da kuma bayanai na adawa da dokoki da za su takaita mallaka da amfani da bindiga sun yi maci jiya asabar a harabar majalisar dokokin jihar Minnesota. Gangamin da aka lakaba sunan maci domin kare izinin mallakar makamai a tsarin mulkin Amurka da ake kira Second Amendment da Turanci. Rundunar 'yan sanda ta jihar Minnesota ta yi kiyasin akalla mutane dubu biyu ne suka fito. ƙungiyoyin kare muradun mallakar bindiga daban-daban ciki har da nra da kuma jam'iyyar republican suka fito domin wannan maci waɗanda suka fito domin macin sun ce sun fito ne saboda su aiki da saƙo a kwanaki da suka rage a zaman majalisar dokokin jihar cewa ba su goyon ba duk wata doka da za ta ƙayyade ko ta mallaka da walwalar masu bindiga. A ƙasar Rasha masana'antar sarrafa makamashi ta ƙarfin nukiliya da, za ta yi aiki ko shawagi a doron ruwa ta fara tattakinta ta farko domin loda injinanta da mai. Masana'antar mai suna Academic Lomonosov cikin harshen Rasha jiya Asabar aka fito da ita daga kamfanin da ke harhaɗa jiragen ruwa wadda ya ƙera ta. za a bi da masana'antar ta cikin tekun baltic zuwa can kusurwar norway kan hanyar zuwa wuri da ake kira murmansk a arewa maso yammacin rasha inda can ne za a lodawa na'urorin masana'antar mai ana sa masana'antar samar da makamashin za ta fara aiki a baɗi kusa da wato gaɓar ruwa na chukotka da ke can da nesa a gabashin rasha inda za ta samar da makamashi ga wani gari da ke kan gabar ruwa haka hakanan za ta samar da makamashi ga injinan haƙar mai a yankin wato ruwa da ake kira arctic gobe litinin idan allah ya kai mu ake sa ran shugaban najeriya muhammadu buhari zai gana da shugaban amurka donald trump a fadar white house da ke nan birnin washington dc shugaban na amurka ne ya gaici shugaban na najeriya domin su tattauna kan batutuwa da suka shafi yaƙi da ta'addanci bunƙasa tattalin arziki da kuma haɓaka najeriya a matsayin ta ta shugaba a afirka ta yamma kamar yadda sanarwar da kakakin fadar white house sarah huckabee sanders uh, ta fitar hakanan wasu rahotanni a kafofin yada labaran najeriya sun rawaito cewa kamfanonin amurka da ke kasuwanci a najeriya sun buƙaci da a saka batun samar da kayan more rayuwa da samar da bayanan sirri domin yaƙi da ta'addanci a ajandar ganar da shugabannin biyu za su yi a kasance tare da sashen hausa na murya amurka domin jin cikakken rahoto kan wannan ziyara da shugaban na najeriya muhammadu buhari ya kawo nan amurka Lauyoyi kan harkokin shige da fice a nan Amurka suna ga ayarin masu neman mafaka waɗanda suka fito daga ƙasashe da suke tsakiyar nahiyar Amurka cewa waɗanda waɗannan su da ke tattaki cikin ƙasar Mexico zuwa kan iyakar Amurka a birnin San Diego suna fuskantar kasa da araba su da 'ya'yansu kuma a tsare su na watanni. Lauyoyin suka ce akwai buƙatar a sanar da mutanen su fahimci irin abin da suke fuskanta. 'Yan ƙasashen da ke tsakiyar Amurka waɗanda suke tafiya da iyalansu za su yi kalubale ga mazurai daga gwamnatin Trump lokacin da suka fara gabatar da kansu ga jami'an shige da fice na Amurka a kan iyakarta da Mexico amma shigar Amurka da ke San Sidro ɗaya daga cikin wurare da ake aka fi zirga-zirga wajen shiga Amurka. Shugaba Donald Trump da ministocinsa sun sa ido kan ayarin kuma suna kiransu a gungun mutane masu barazana ga Amurka. tun ranar 25 ga watan maris lokacin da mutanen suka fara tattake daga birnin tafacuka a mexico kusa da kan iyaka da guatemala jaman amurka sun yi alkawarin ɗaukar mataki mai gauni kuma cikin gaggawa a ƙasar italiya hukumomin ƙasar a birnin venice sun kafa shingaye dab da hawa kan gadoji biyu da nufin dakatar da 'yan yawon bude ido idan aka fuskanci cunkoso birnin mai koramu ya ɗauki wannan matakin ne domin hutun ƙarshen mako na kwanaki hudu da zai ƙare ranar ma'aikata wato ranar ɗaya ga watan mayu a farkon wunin jiya 'yan sanda bisa wato a birnin sun hakikanci cewa yawan mutanen bai kai a kai ga rufe wannan gada ba kwanaki biyu bayan wato bayan da aka same shi da laifi Bill Cosby ya fara rayuwa a zaman fursuna ko da shike inda yake ya fi fursunan kamin ya je gidan kason cikin 'yan watanni masu zuwa. Alkali ya ce za a yi wa Cosby ɗaurin talala a makekin gidansa da ke Philadelphia kafin a yanke hukunci. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsin lafiya. a ƙoƙarin ƙarfafa uwayen yara gwiwa su tura 'ya'yansu makaranta har sai sun kammala hukumar tallafa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF tare da gwamnatin ƙasar Qatar da kuma gwamnatin jihar Kebbi sun ƙaddamar da wani shirin tallafi mai sharaɗi. Wannan shiri uwaye a jihohin Sokoto da Zamfara da Kebbi da Katsina ne za su amfana. Babu gida da za ta kasa samun naira dubu ashirin da hudu a shekara a zaman tallafi muddin tana da ɗako ɗiya a makaranta. Shugaban asusun na Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan shiya Muhammad Fal wadda tukur labbo ya fassara kuma ya gabatar da jawabinsa ya ce wannan shiri zai ɗauki aƙalla shekaru hudu da miliyoyin naira. Ga rahoton da Maryam Muhammad ta aiko mana. Hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar da taro a garin Kawaran Manu da ke ƙaramar hukumar mulki ta Mayyama a jihar Kebbin, Najeriya. domin bayar da tallafi ga uwayen yara domin su ƙara tallafawa ‘ya'yansu tare da tabbatar da ganin sun tsaya a makaranta. A jawabinsa a wajen taron shugaban ofishin hukumar mai kula da jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara, Muhammadu Fal, wanda wani jami'in hukumar tukur Labbu ya fassara jawabinsa da ya yi a harshen Turanci zuwa Hausa, ya ce manufar shirin biyu ne. Su manufofi guda biyu ne na wannan tsari. Ta ɗaya dai a ga cewa yawan yara a makarantun ne ya ƙaru waɗanda ba su makaranta sun dawo sun shiga makaranta. Sannan kuma su samu ingantaccen ilimi. Ya faɗa cewa a cikin wannan tsari na wani shekara biyar din nan an bi hanyoyi guda tsara guda bakwai amma cikin hanyar guda bakwai ɗaya daga cikin dabara da ake bi a ga cewa an samu waɗannan yare sun da makaranta shine na ba da tallafin kuɗi ga ainihin iyaye domin inganta a matsayinsu na huwa cewa kuma su ga cewa yaran sun shiga makaranta amma a cikin jihar nan guda na jihar sokoto da katsina zamfara da kebbi jihohi biyu ne kadai cikin hudu ari na ba da tallafin kuɗi wato jihar kebbi da jihar zamfara ya nuna cewa manufar wannan tsari din da ake ciki da za a yi har shekara biyar ana yin shi ne domin a ƙara inganta cewa a samu yara a makaranta sannan kuma a ga cewa sun tsaya makaranta har su ƙara makaranta ya Allah maza ne hukum sannan kuma wannan dabara din ba wai kawai ta jawo yara su dawo makaranta ba su makaranta su kammala a'a na ba da wannan kuɗin da ake yi ana ganin cewa zai tallafa na canza yanayin gidaje da suke amfana da wannan tallafi domin za su yi amfani da wannan tallafi su yi wasu sana'o'i wanda yake zai jawo ƙarin samun abin hannu har a taimaka mai ilimin ɗiya na wannan a gidajen ya faɗa cewa ana taimakawa gidaje ne waɗanda suke da rauni na tattalin tattalin arziki akan ba da kamar da kwamishinan ilimi ya faɗa dubu takwas ne ake bayarwa yanzu an fara kenan ana amfani da zangon karatu guda uku a shekara a ba da dubu takwas takwas takwas yaren da aka cancance. kenan ga shekara za yaro ko yarinya za a samu dubu ashirin da hudu amma ya danganta daga yawan yaran da aka tantance ga magidanci ko magidanciya nan ne za ka ga abin da zai je ga wannan gidan a saboda haka ya kara ba da bayani cewa wajen ba da wannan tallafi akan ba iyaye ne mata su ke karɓa a madadin ɗiyansu da aka tantance a bisa ga haka ya ƙara ba da bayani cewa manufar wannan tsari shine ana son a ga cewa yara dubu arba'in da ɗaya da ɗari uku da sittin da ɗaya su ne ke amfana da wannan tallafi a shekara hudu da za a yi na wannan tsari amma a jihar kebbi tana da jimlar waɗanda ke wannan tallafi dubu talatin da ɗaya da arba'in da amma a jihar zamfara suna da dubu goma da ɗari uku da arba'in da bakwai me yasa jihar kebbi ta fi yawan na kwana kamar yadda kwamishin ilimi ya faɗa sa'in gondu lokal gaman guda tara ne kamar yadda ya faɗa a jihar kebbi wanda ke sauran sauran jihohi uku uku ne to shi yasa jihar kebbi take da kaso na dubu talatin da ɗaya da arba'in da hudu wannan tsari ya nuna cewa zai ci gaba da shekara hudu amma za an fara da kuka gama guda uku ne don kuwa sagu suru da mayama insha Allah za a ci gaba kuma da ɗauka irin wannan tsari a luka gaman argungu bagudo dandi gandu, ko kabese da shanga a cikin shekaru masu zuwa tukur labo kenan shi ma kwamishinan ilimi na jihar kebin najeriya alhaji muhammadu magawata aliru ya ci gaba yana mai cewa. Wannan shi da ake fa'a yanzu shi ake ce ma EAC. A wani kowa wani muna? Nidon shi? E educate a child. Nidon shi? Educate a child. Kowa shi kokari, kowa shi kokari shi kanta da yaro guda. Kowa da na. Shi ne wata sarki a ƙasar Qatar. Shakasina ta da abin ka unicef to kawo wannan tsari suka shigo najeriya suka shigo nan wannan yankin mu suka ba makarantu a lokacin gaban goma sha takwas suka ba kabe tara sakwata uku zakuda uku kabe da uku cikin na aka zaɓi mai yama da su da sauran lokacin guda bakwai shi ne sun ce za su ba kowace uwar yaro mai kula da yaro don sun ce sun gane cewa abin da sai abba karatu kwarai talauci ya yawa wani babu karin kumallo wani babu abin wankin tuwali, wani babu kaza shi na rake bar bar ta dawa mana don a samu a samu ba za a ba kowane yaro dubu takwas in yaro bi gare ka dubu sha shidda cikin tan guda kuma za su gyara makaranta ɗari tara da hudu za su ba kuma fblc ko abin da ɗari biyu da hamsin hamsin yawa wanda waɗannan mutane suka yi domin a taimaka muku saboda haka ƙarfin gwiwa a tabbatar cewa wannan aiki ya wuce kuma an samu nasara. su ma waɗanda suka amfana da shirin waton iyayen yara ga abin da suke cewa. Zainabu Abu Umaru shi ya hai kawara bakin gorabi. Ina ƙara yin godiya mai dama gare su. Mun gode kwarai Allah ya saka da alheri. Kuma abun nan da son ka ba mu Allah sanya mana albarka gare su. Kuma Allah ya ƙara inganta girma da girma bisa ga girma. Mun gode kwarai. kuma ina shi ya kaura to da shike ita eh. kajiya to abin nan jiya na ce dai Allah ya sa in wani eh, na gode kwari Allah ya kyauta Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. A kuma daidai lokacin da ake ƙara yin kira ga iyaye musamman a arewacin Najeriya su shigo cikin harkar ilimi su ba da guduma su zuriyar mai Yawa Katsina ta kashe kimanin naira miliyan ɗaya wajen samar da tufafi ko inifom ga ɗaliban makaranta daban-daban har su dubu ɗaya a jihar. Ga rahoton da Zaharaddin Sani Funto ya aiko mana a bikin raba wannan tufafin. kwamishinan ilimi na jihar katsina farfesa badamasi lawal caranci shine ya kaddamar da wannan ba da tallafi na tufafin makaranta ga ɗaliban makarantun firamare kusan dubu ɗaya da wannan zuri'a ta sulama yawo ta bada a cikin garin na katsina ni ban taba ganin haka ba wannan ne na farko da muka taba zuwa muka gani mutum ɗaya ko famili ɗaya kun mariganyi ya ɗauko uniform guda dubu domin a tallafa ma wasu ɗalibai waɗanda ba su da shi wannan abin alheri ne ga al'umma kuma shi ne ya kamata mutane masu hannu da shuni su koyi abinda Allah ya basu to su ba na kusa da shi wanda bai da su. Kwamishinan ya kira ga iyaye da masu hannu da shuni da su ci gaba da amsa kiran kungiyar iyaye da malamai domin kara inganta ilimi a faɗin jihar da ƙasa baki ɗaya. A to anan alhamdulillah kaga taron da aka yi muna kira ga iyaye har yanzu dai su ci gaba da abubuwan da PTA da SBNC chairman ke ta kira su rika zowa makarantun nan suna ganin halin da 'ya'yansu ke ciki suna iya taimaka ta kowane bangare kamar yadda waɗannan family na mai yawo suka yi misali gine-ginen ba haya da ko ina sun yi kaɗan kujeru da su ma sun yi kaɗan da sauran abubuwa na alheri irin waɗannan so kira gare da muke musu ta musamman shine su sani cewa su waɗannan iyaye ya zama wajibi su ci gaba da tallafa ma 'ya'yansu domin wajibi ne kansu su taimaka ma yaransu wurin neman ilimi. Alhaji Sabo Musa mataimaki ne na musamman ga gwamnan jihar Katsina ya yi nashi bayanin kamar haka. Kira da zan yi ni dai ga iyayen yara kamar yadda mai girma kwamishina ya kira. A yanzu na sha da misali za mu je taron PTA makarantar da ke da ɗalibai dubu takwas amma an kira iyayen yara su zo a tattauna matsalar su, amma ka iska iyayen yara ba su kai ishirin ba. ko mu kira iyayen yara a ce a zo a tattauna don a tattara wani abu da za a taimaka makarantar da take da bukata don ya'yan su ci gaba da karatu sai ka ga abin da za a tara bai kai abin da aka sha a refreshment na wurin ba so iyayen yara ni ban san me suke so ai ba yanzu mafiya wuraren da muke fite din yanzu makarantar nan da muka zo dukkaninmu nan ba mai da'a nan amma kishi ya kawo mu saboda kishi ga ilimin ilimin nan in ya samu kasar mu ce za ta ci gajiya gaba daya in babu ilimin nan mu ne za mu shiga matsala Wannan kasashe na tura da suke ci gaba da su Japan America China da mai ilimi ya kai su ba wani abu suka fi mu face ilimi din amma kasashen nan sun ci gaba mu mun yi tsaye wuri guda yau a China dan secondary yana yin waya yana yin radio yau a Najeriya injiniyoyin Najeriya ko allura dinki ba su haka za mu ta zama Alhaji Dauda Audi Kofar Bai shine babban darakta na ilimi a shiyar Katsina ya ce al'umma suna kokarin kokari wajen shigowa harkokin ilimi wannan taro da aka yi na na wasu al'umma daga cikin al'umma su ba da goyon bayansu suka kawo abin nan guda dubu suka bayar wani ai kaga al'umma ta shigo ciki saboda haka muna kiran iyayen yara da al'umma wato kamar unguwa in aka ce unguwa kaga ta ta yi miki al'umma rika irin wayannan abubuwa taimaka ma ilimin nan domin shi ilimin nan gwamnati kadai ba ta yi mun yawa yanzu an haye yawa an haye yawa saboda haka dole sai iyayen yara su ma sun shigo mu na arewa arewa har yanzu muna nan da kanmu ciki cikin cewa mu har yanzu arewa ya mi kwance gwamnati sai mu yanzu kudancin kasa ƙasar nan duk haka suke eh, eh, community wato al'umma ta shigo cikin ilimi shi yasa suka yi tsere mu saboda haka muna kira ga al'umma mu masu tashi a harka daga baki ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar iyaye da malamai da ya samu halarta wajen wannan taro alhaji muhammad ya yi godiya ga wannan zuri'a ta Sule yawo akan ba da wannan tallafi ga ɗalibai waɗanda suke buƙatar taimako. Muna ƙara godiya ga wannan shari'a ta mai yawo family na iyalan mai yawo wanda na ce kullum tarihi yana maimaita kan ƴaƴan nan sun sun gaji su dama the fruit of what you have abinda ka shuka shi ka girba ya shuka alheri gashi ana girba alheri ma ina kira ga iyaye fahimci fa inda aka sa gaba amma yadda aka mai girma mai magajin yau ya fiɗi cewa ya ce hakki ne ga iyaye iyaye hakkin iyaye ne kowa ya sani hakki ne gare ka ilmantar da ƴaƴanka wala zamani wala addini dole ne hakki ne gare ka iyaye ya kamata mu tashi tsaye kuma tsakani da Allah ni shugaban wannan kungiya ta su zan ba da umarni cewa daga yau duk wani taron da muka yi idan uba bai zo ba za mu maida mishi shi gida saboda haka ya kamata iyaye su tashi tsaye su zo su nuna cewa zalle da gaske ake yi in dai muna so ilimin nan ya ci gaba wallahi idan ba mu yi haka ba ba za mu ba mu ƴaƴan mu ba saboda haka dole ne mu tashi tsaye mu ba mu ba ilimin nan goyon baya Alhaji Sa'idu Sulaiman Yawo shine babban daga zuri'ar Sulaiman Yawo ya ce sun ga mahaifinsu na gudanar da irin wannan taimako shi yasa su ma ba su yi ƙasa a gwiwa ba suka yunkuri wajen tallafa ma waɗannan ɗalibai. Abin da ya bamu ƙarfin gwiwa wannan abu mun tashi mun ga mahaifin yana taimaka jama'a yana taimaka ma jama'a da makarantu. Dan na san ya yi caman a wurare da yawa. Ya yi caman a rehabilitation ta Kaduna. Ya yi caman a katsina polytechnic ya yi chairman na pta yana representing katsina local jama'a a to manga ya tashi yana taimaka ma jama'a al'umma wanda suke neman shi yasa ya muka shawara ya mu mu ƴaƴan shi da jikokin shi muka ce ya kamata mu zo mu taimaka ma waɗanda muke ganin ba su da halin yin uniform ɗin muka taimaka musu. dalibi Yusuf Muhammad da ya samu wannan tallafi ya gode ma wannan zuri'a ta sula mai yawo akan bashi wannan tufafi na makaranta da zai ƙara inganta tsabtashi wajen neman ilimi. Zaradin sanufin tuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Shi ma da ke magana kan muhimmancin iyaye su shigo su ba da ma domin ci gaban ilimi, shugaban hukumar ilimi daga tushe wato Subeb a jihar Kano Malam Zakari Bagwai ya ce rashin hakan zai jawo koma baya. Ga ci gaban hirar da suka yi da Mahmud Ibrahim Kuri kan matsaloli da suke hana ruwa gudu a makarantun firamare da masu kandare a jihar ta Kano. Idan jama'a ba su shigo sun tallafa an ba su ilimi mai inganci ba, kaga akwai tasgaro. Bari baka misali, jihar Legas duk kuɗin da take samu ta ninka Kano samun kuɗi wajen sau biyar a wata. Amma makarantun gwamnati guda hudu ne kawai. amma a jihar kano makarantun gwamnati guda dubu shida da ɗari uku talatin da uku kaga wani ya cewa yayin da al'umma a wani bangare na kasar nan sun shigo su suke tafi da harkokin ilimi mu a nan kano abin kusan ba haka bane kamar da yake yawancin bangarorin to idan haka ne chairman ina ne gizo yake saka tunda kamar ka nuna gwamnati ta yi yunkuri na ta ah, kafa irin waɗancan kwamitoci don a shigo a tallafa ilimi kuma amma bayanan ka na nuna kamar yadda al'amuran suke tafiya babu gamsuwa a ciki ina gizo yake saka ba za a ce babu gamsuwa ba amma akwai buƙatar ƙarin ƙaimi al'umma su daɗa shigowa su daɗa gulman ilimin 'ya'yanmu kamar da na gaya maka abin da yawa ana maganar yaro sama da miliyan uku a jiha ɗaya masu zuwa makaranta bayan wannan muna da yara waɗanda su ba masa zuwa makarantar muna kiransu out of school children a ƙiyasinmu na kusa-kusan nan muna da aƙalla miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu to idan ka haɗa, ai ga buƙatar. tana da yawa kwarai da gaske kuma kowa ya san yadda tattalin arzikin ƙasar nan ya shiga. To chairman tun da kuna waccan ƙididdiga kusan za a iya cewa shekara-shekara ko kuma duk bayan shekara ɗaya misali ga ƙididdigar da kuka samu ta bukatar ajujuwa kawai hmm. akwai abin da kuka tsara na cewa daga yanzu zuwa shekara kaza za mu warware wannan matsala ta bukatar ajujuwa kawai kuma daga ba a tinkaru wani abu daban to bari mai da kai baya ka san na gaya maka cewa akwai tsari na shekara goma hmm. wanda kowace shekara akwai adadin abubuwan da aka ke so a yi fannin ilimi kuma can baya na gaya maka cewa an kafa kwamitoci na tallafawa ilimi wanda akwai wakilcin duwal bangare na al'umma musamman na manta an gaya maka cewa akwai eh, sbmc wanda aka fi sani da kwamitin gatan makaranta wanda al'ummar kowace unguwa inda makaranta take suna cikin wannan ilimin 'ya'yanmu ya kamata mu bahi mahimmancin da mahimmancin da muka bashi domin kamar da nake ta faɗa ilimi fa shine hasken rayuwa so da haka ilimin kowa nauyin kowa ne education for all is the responsibility for all saboda haka jama'a a shigo a taimaka menene amfanin ka gina gida na eh, rabin biliyan watakila in ma ka samu wani tasgoro canja kwayan gidan ma kawai ya fi karfinka amma ga 'ya'yan makwatan nan suna yawo a kwata babu ilimi kuma baka damu ba ciyama wannan mutum ɗazu tattaunawa da muke da kai kusan wani bangare guda maka ɗauka muke magana na adadin ajujuwa zan mun mai da hankali akan cinkoson ajujuwa mm. bayan cinkoson na akwai zance kuma na su kansu wadatar malaman da za su koyar waɗannan ɗalibai a wasu daga cikin makarantun firamare na jihar kano na leƙa na ga akwai wannan kalubalen me hukumar kake don ganin cewa shi ma wancan mataki a matsala ko kalubale an walwale shi to abin da ake yi na farko dai su kansu malaman ana kokarin ƙara su don yanzu haka dinar magana nan da nake da kai gwamnatin jihar kano ta sahale a ɗauki mata kawai masu nce a ɗauki dubu ɗaya da ɗari biyu sannan akwai tsare-tsare na za a ci gaba da ɗauka sannan akwai tsari na tabbatar da cewa su kansu malaman suna cikin yanayin da za su iya yin aiki kamar da aikin eh, yake bukata zan iya baka misali da abu ɗaya wanda gwamnatin jihar kano ta yi wanda babu wata gwamnati a tarihin ilimi ba ma a najeriya ba a duk duniya ta yi lokaci ɗaya gwamnatin jihar kano ta yi wa malaman makaranta hudu promotion aka ciyar da su gaba tsawon shekara uku 2013 2014 2015 wanda duk ciyar gaba da aka yi ne wanda ba a basu kudin amma gwamnati lokaci daya ta zo ta wannan kuma a halin yanzu maganar da nake da kai idan gwamnatin jihar kano kawai albashi take biya to ta yi eh, namijin kokari domin duk wata ana biyan albashin malaman makaranta naira biliyan biyu da miliyan ɗari tara da goma sha daya duk wata malaman primary. malaman primary da mm. junior secondary mm. su kadai kuma ba malamin da yake yi bashin sisi mm. abin da ya yi yawa ana buƙatar kuɗi masu ɗimbin yawa game da wancan batu na malamai akwai tsarin da da aka sani a baya kuma an ce da kun sha alwashin za a gyatta shi a ci gaba na maganar wato replacement da kuke gurabe da akan samu nan da can mataki na makarantu ko cibiyoyin ilimi na ƙananan hukumomi wani ya ritaya ko allah ya wani rasuwa ko ya samu canjin aiki da an dakatar ina wannan zance tun da wannan gwamnati ce za ta farfado da wancan tsari eh, ana nan akan cewa za a farfado da shi don domin akwai bukatar kuma insha Allah na tabbatar maka za a yi ya zuwa yaushe ne za ku fara wannan tsari eh to ni ba zan iya baka wannan aisa kai tsaye ba domin ni ma a ƙarƙashin gwamnati nake amma dai muna nan muna ta ya ƙoƙarinmu mun kiyasi mun tura gwamnati kuma gwamnati tana nazari domin abu ne wanda yake magana ce ta kudi yanzu na gaya maka cewa ana biyan albashi kusan naira biliyan uku duk wata to idan aka kai matsayin da za a ɗebi ma'aikatan da ba ma za a iya biyan su albashi ba to kuma abin da zai biyo wannan bayan wannan sai ya fi komai mamuni amma wasu na cewa ai zancen albashi nan na ma'aikatan ko malaman ah, sakandare da na ji ah, primary da na karamar sakandare kaman haɗin gwiwa ne da ƙananan hukumomi ya abin yake eh, gaskiya ne haka ne haɗin gwiwa ne da gwamnatin jiha da gwamnatocin ƙananan hukumomi amma ka dubi yawan kuɗin ka dubi yawan kuɗin duk idan akwai lokal gaman ɗin da ba ta iya biyan albashin ta ita kaɗai sai gwamnatin jiha ta yi mata ciko so da haka kai nazari ka ga irin bukatun da ake da su na kuɗi kuma inda kuɗi ake bukatar kuɗi kuɗi ne kawai zai yi amma akwai abubuwan da ba kuɗi ake bukata ba sadaukarwa mutane ake bukata kuma al'ummar jihar kano ba jahilai ba ne al'ummar jihar kano sun san darajar ilimi mun san darajar 'ya'yanmu yadda gwamnati nan ta ba da wani wata dama ta fito da wani dandali wanda za a shigo a tallafawa ilimi domin inganta rayuwa 'ya'yanmu ya kamata jama'ar jihar Kano a ɗauki abin nan da matukar muhimmanci. Ko ko ko aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata kowan zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki ni na ba ta yin ba zan jami'u ƙanana jahannan muna da fotefo lokacin suke zite yan sati wanne ba kari a duba ko bara da suna sati Masu haro da aka Allah kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Diodo ne da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.